taron haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen na turai da wasu ƙasashen afirka musamman ma waɗanda matsalar bakin haure da ta 'yan gudun hijira ta fi shafuwa kamar jamhuriyar nijar da ƙasar chadi da kuma ƙasar libya da ƙasar faransa ta jagoranta ya mai da hankali ne kan yadda ƙasashen na turai da na afirka za su gama ƙarfi da ƙarfe wajen magance matsalar ta bakin haure to koya matasan nijar ke kallon wannan taron tabila rabi'u yana ɗaya daga cikinsu idan shugabanninmu za su yi ne su zauna a matsayin 'yan kallo za a ɗauki hukunci irin wanda ake so ne wanda su tarayyar turai ko kuma ƙasashen tura suke so su yanke sannan kuma su miƙa ma shugabanninmu shugabanninmu su dawo da shi a cikin ƙasashenmu na afirka su sa su tilar su bi shi za mu iya mu ce a sha in dai har duk wani taro da za a yi to mu abinda aka koke koken mu shine shugabannin mu zai hidamo su a wajen wannan taro da sunan su bayyana shi dole ne idan aka ce ga ciwo to a san ciwon tukwana kamin a san maganin shi a wannan taron dai kasashen na turai sun bayyana cewa za su ci gaba da taimakawa kasashen na afirka da suka halarci taron domin magance matsalar ta bakin haure da haka sidi muhammad mamba a majalisar matasan nijar ke ganin mahimmancin kafa wani tsari na musamman da zai kula da taimakawa matasan kasar in aka samu wannan kudaden da aka tallafa ma kasashen aka ba shugaban kasashen yan wannan kudi a kasa program musamman na matasa mm. babu ni muna ta ma ba visa ko ina sai ya zamana kasar su garin su ya aiki kuma ya kasar su ta bunƙasa eh, in inda ya zamanto kullum zuwa ga a roƙo a kawo a kashe cikin wata hayya wadda ba wadda bai kamata ba wadda ba ta matasa ba wani matsala wani eh, wanda bai shafi matasa ko gobe mutane sai an samu matsala to ko wani tsari ne cancanta gwamnati Nijar ta kafa domin taimakawa matasan kasarta na farko gwamnati tana iya ta yi nazarin yadda za a yi ta bunƙasa ma'aikatu waɗanda suke ko na hannu ne ko kuma yau irin abubuwan da muke gani in ka ɗauka ai kamar transport ɗin nan da muke gani a cikin a cikin ƙasa ko kuma a cikin eh, eh, Nijar ga baki ɗaya muna da society na transport waɗanda suke bulaguro ai kaga waɗannan kamfanoni ba na gwamnati ba ne gwamnati kuma tana iya ta yi hanyar da zai sa ta aikata irin waɗannan ayyukan waɗanda matasa za su amfana ƙarƙashinsu ai an ce za a yi nazari zuwa ga matasan da suka kasa isa inda ake so a isa a fannin karatu domin a ɗauke su a koyar da su wani aiki na hannu wanda shi gwamnati ne zai ɗauki wannan nauyi ai wannan hanya ita ma wata hanya ce da ake iya taimaka ma matasa kuma a rage musu wannan wahalhalun nasu to sai dai fa duk wani tsari da za a bullo da shi domin taimakawa matasa ba zai wani tasiri ba idan ba a dama da matasan ba mu muna tamma in shugaban kasan mu ya dawo shugaban isu ya girma isu ya dawo muna tamma suka tattauna da matasa ya ci musu ga abun da ya je ya tattauno ga abin da za a muku kimanin dai mutane dubu ɗari da arba'in ne suka rasa rayukansu a kokarin su na tsallaka zuwa turai ta hanyar da bata dace ba daga shekarar dubu biyu da goma sha hudu kawo yanzu yusuf abdullahi muryar amurka daga ganyamai jamhuriyar nishar.